A wasu sanarwoyi biyu da daraktan yaɗa labarai a hukumar 'yan sanda ta ƙasa kwamishina Abu Muntari ya saka wa hannu. Hukumar ta 'yan sanda ta yi wa jama'a bayani dangane da abubuwan da suka faru a cikin daren 17 da 18 da ga watan Afrilu da waɗanda suka wakana a daren 21 ga wata a birnin Yamai inda aka fuskanci tarzomar matasa. Hukumar 'yan sanda ta ƙasa tana sanar da jama'a kan adadin mutanen da an ka kama. sakamakon wannan zanga-zanga. Cikin sanarwa ta farko, mutum 108 an ka kama. Cikin sanarwa ta biyu, mutum da 166. Akwai mutum goma waɗanda su an kai su gidan kasu na kutukale. Wani babban gidan kasu na wanda aka kai masu mayagun laifi. matasan da ke zanga-zangar nuna kosawa da dokar hana fita da wacce ta hana taron jama'a a wuraren ibada sun yi ta kona tayoyi a manyan titunan birnin yamai abinda a wasu unguwannin ma ya haddasa artabu a tsakanin su da jami'an tsaro abinda hukumar 'yan sanda ta ce tayar da zaune tsaye ne hukun da aka tohamar su waɗanda an ka kama su ne ta da hargitsi ko ta da tarzoma kuma yin ta'annati ga dukiyar jama'a ta gwamnati ko kuma ta mutane masu zaman kansu to ba mu shiga cikin wani dogon bayani saboda mu mun kama daɗa sai hukuma mai kula da shari'a ita za ta ci gaba da sauran aiki hukumar 'yan sanda ta ce mutunta ka'idodin da gwamnati ta shimfiɗa da nufin daƙile yaɗuwar cutar covid-19 ya zama wajibi saboda haka ta buƙaci haɗin kan jama'a don ganin an samu nasarar abin da aka sa gaba doka za ta yi aikinta bisa ga duk waɗanda ke tada hargitsi game da waɗannan dokoki da hukuma ta ka san da cewa ko babu waɗanga dokoki na yaƙi da yaɗuwa wannan ciwo na mashaƙo, zanga-zanga ba ta da kyau. Kuma duk wanda ke tadda hankali hukuma tana kama shi kuma tana hukumta shi. a ƙarshen watan maris ɗin da ya gabata ne shugaba isu muhammadu ya kafa dokar hana fita daga karfe bakwai na yamma zuwa shida na safe a yamai tare da killace birnin daga sauran sassan ƙasa kwanaki kaɗan kenan bayan da aka gano mutum na farko da ya harbu da ƙwayar cutar corona a Nijar. matakin da wasu 'yan ƙasa ke ta fatan ganin an sassauta shi ko kuma an cire shi kwata-kwata domin baiwa jama'a damar morar 'yancin walwala sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.